لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنفق بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم شيرين بشدة يو وطن تقص وطن شعبان جيران النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا يدري قطر جاكم تكينو دبو Allah ta baraka wata ala muke roƙon ya mana da shi da muwafaka na duniya da lahira don farke farkin sunayensu. Wa'alaikun suna. Ilfa su ba bai ce ba mun yi da kuma tana bai ce ba. An zo bai ce burge bai ce burge. Yau ta fara.

ثانيته ليفين وسيد المسألة الثانية والعشرون مسألة عشرين دبيو فمن نفى رجلا عن جده أو عن أمه أو نسبه إلى شعب غير شعبه أو قبيلة غير قبيلته duk wanda ya kori wani mutum daga sakansa ɗaya nan, au an ummihi biyu kenan ko daga mamansa ke mamansa ba uwarsa ba ce ba au nasabihi ko ya kore shi daga nasabarsa a nasabahu da ya kori ko ya dangana shi ila sha'ibin da sha'ibihi zuwa ga al'umman da ba al'ummansa ba nawa kenan ko hudu au kabilatin gai da kabilatin wannan zai zama kazafi ko ba zai zama kazafi ba na farko dai ya kore shi daga kakansa na biyu mahaifiyarsa na uku ko al'ummarsa ko jingina shi wata al'umma ba ta shi ba na hudun shi ne ƙabila wasu ba ƙabilarsa ba tunda ya shaga muna yin irin wannan sannan lokacin ta gaji sallan zahara ƙabila kaza kawai ko za a san a kira wani ne saboda zai zama akwai tsaftawa da zagi ne wanda suke zagi juna da shi mu ba za mu yi amfani da shi ba sai dai dole hikaya saboda jidda ne yin dangana mutum na a ɗauke shi an san asalin shi na inda kake dala ga ta ba kawai a nan da abubuwan nan guda hudu a faza ba maliki rahimahullah annahu in na fahu an umri a ainihin falahan da alaihi daga an fita daga wannan saura annahu lam لأنه bai yi da a تنتبهي دعوة yi الله Daga ga gani bai bai ce ta aiza na ya ce dai wannan labaran ta wani ba to kuma ma ba ai uwa ne za ce ba ɗansa ba ne ba ita ita ta haife shi babu shakka ce a gaban jabata ta haife shi walam ya me yake da suna lam yadda ya alaiha walam yanfi nasabahu an abihi kuma bai kore nasaba saba daga babansa a bai kore ba in na fahu an jaddihi a yanki shi ba ɗa ne na kakansa ba shi an ba sautan wani kakan shi an jaddihi lazimahul haddi sai kaga ko jiya ba mai ganin da muka bayan an yi sallah ta zo kasa ido mutum ya jingina kansa da kansa wannan yi daidai ko bai kira babansa ba Tunda ana magana lalle ne ka jingina kanka jingina kanki ga babanki da karfe ki saboda kana amma idan mutum ya jingina kansa da kansa babu komai amma bai jingina kansa da wanshi bai jingina kansa da abin da lalle ya biyo zirin zuriyar babban nashi don haka nan ka wannan ya shafi kana tun da akwai malamai da yawa ana kiran su da sunan kakansu ai bin taymiya ibn taymiya ake ce masa kaga wa taymiya ba ba ba sane na kusa kusa ba ba can nesa ne wala hatta inda ku hmm, an jaddi ku da zai mahul haddu wala hatta inda fi nisbati eh, fi nisfati jinsin gairi dangana jinsi ba a jinsi ba shi ma babu haddi jinsi ba da jinsi ba kaga tela eh, ce ba larabe ba farisi jinsin su ya bambanta ba larabe ba habashe ba haka wannan babu haddi a ciki walau abayyada li aswada ko da fari ne baki saboda haka nan babu haddi fi nisbati jinsin li gairihi bilarabe ne aka jingina shi da baro mai walau abayyada li aswada ma eh, da bakin fata shi na habashi kana fil mudawwalati in ƙala li farisi idan mutum ya ce wa ba farisi ya ruwan ruwan ba farisi ta ga daban baro mai daban baro mai bature kenan ba farisa can mutanen farisa ka tafi a tafi can har zuwa fita wannan farisa wani yaro mai أو يا حبشي أو نحو هذا لم يحدد هذا يبسن حديثا قال ابن القاسم رحمه الله اختلف أما أنت الوراء مع مالك في هذا وإني أرى نئنا جني ألا حد عليه إلا أن يقول يا ابن الأسود in ya faɗi wannan zai inda tunda ibnul aswad ya bayyana zahiri ne ake baka ya ɗan baka a wurin su can inda za ka ga a yau zagi a wani wuri ba a wani wurin ba zagi ne ba fa in lam yakun fi aba'i aswad in babu baki a iyayensa fa alaihi wa amma in nasabahu ila habashi amma ya dangana shi ba habashi kawai ka an kwala ya bada habashi habashi ya bada habashi wa huwa barbariyo shi dan barbar ne ce masa ya bada habashi barbar mutane can waje morocco morocco nan dan suka yi suka abin nan suka ta suna barbari الهبشي والرومي fi haza sawa. da kana harbariya. Wakala bin Yunus, wasa wa’un kala, Ibn Yunus za ku tuno shi a iziya, a yanata, waracce hahu, Ibn Yunus. Ibn Yunus idan take ji ba ƙarfi ba ne babban malami ne, sai dai mu muna tafiya galibanin ba ma fi ko malaman mu ta wannan usulobin ba sa kawo mana tarihin za a kawo sunan malami ba fai kawo tarihin sa ba sai aka waye gari kaman ba mu da malamai sai aka waye gari kaman mu malaman da ake faɗi kaman wasu mutane ne ga cikin shekaran jiya suka wuce a a Kano yake ne ko a Maiduguri yake ko na yake kawai Ibn Yunus suka ji maganar bombara akwai na ganga sabanin a ce Ibn Sayyid ana ce irin taimiya sai ka gyara zama kake fanya to malaman su suna ɗaliban su na karrama malaman su mun ku ɗabi'an mu nan ɓangaren nan da malaman ku malaman ku ba malamai ne ba malaman wasu ne malamai ai haka nan wannan ɗabi'an take in ta kawai gari kullum ara rushewa ake a ƙasar ara wardar ko a ƙasa ce to da malaman kuwa malamai ne ba malaman wa'ancan ne malamai ka wata masifa ce yanzu ka ga an sunan ya bazu a haka Abdurrahman ibn al-Qasim da maza kai amma in aka ce qala daga ce nan babbar Sunan Kasimu na gaban Bukari. Dan Kasimu yana ma gaban malamin Bukari Ahmad bin Ambali. Gaba suke ba. To amma mu wata musifa ta same mu a wannan bangaren ɗin. Kaga kaduwa ma dan Kasimu ake cewa. Dan Kasimu amma Bukari ya kace dan Muhammadu. A Ismail da kai ko Muhammadu bin Isma'ila yake ko. daga ta dan Isma'ila ba za gani da wata ke magana wannan masifa ta mana nisa duk malamin kawai da ke wanda ya koyar da kai wanda ya horar da kai wanda ya ta kai ma majina ta fito ka zama mutum har aka iya aikinka har ana sha'awanka yanzu ana iya aikinka ba mutum ba ne kan wancan shi ne mutum in ma misalin za ka karama to karama rama abokin wasan shi to shi kenan wannan ko kada mala ne ba ga dan kasimu daidai yana gaban Ahmad Buna malamin Ahmad Buna shi shine ike cikin dan kasimu waye malamin ainihin Bukhari Ahmad Buna hambar imamu Shafi'i shi ne sakin ɗan kasimu su suka zauna a daban maliku suka yi karatu ai lamarin mu nan baƙaƙen fata za mu ce musu ko menene za mu ce musu ko kuma menene da ko da yaya aka yi ko da yaya aka yi gaskiya da ya dace a ce gari ya wari ya kamata to ko shi ne har kamar da wani hausanci ne ya shiga ciki kowa ya san nashi hmm, igada. mu ne bai san nashi ba gaskiya ne kowa ya san nashi amma ce bai san nashi Na ka bai da kima na ka bai da daraja bai wuce kila ka je wani karatu a kasa ko ka je abu a kasuwa ko ka je abu a rediyo ko ka kawo malamin ka malamin kai ba ka a a Allah ya dama ta malam malamai sun fi da su da su. haka ne kuma maganar da ka faɗa masa zai yi littafi ka karanta zai yi ba za ka kofiya masa ya shi ya ji a gidan rediyo wannan sai mu in ce malikawa ina da tsarkar, in ce hausawa shi ma na da tsarkar. amma dai da shi ko haushe shi ne malaminsa ba mutum ba ne ba kuma wannan magana ta ce ta malam ka an kuma in an tashi faɗi a kyalkyale da dariya ta malam ba ta wuce an ai sasan ni malam ne ta malam ba ta wuce ta wuce zan ci ci gaba Ai dariya ashe babanka ya yi tsira da kafashe da dariya a yaushe za mu gyara yaushe za mu gyara to da ta wannan karatun duk da mai kunne duk da mai hankali ya ji to wannan magana da sa wannan magana akwai sakewa ba gyarawa ne ba yaushe gyara dole a sake saboda ka na haka daga fannin munasaba ibn yunus ka dubi shi akwai jama wannan tawadar sai wa kala ibn yunus sawa'un ala ya habashi aw ibn al-habashi aw ar-rumi rumi aw ya banu rumi fa innahu la yufaddi kadhalika anhu fi kitabi Muhammad haka na aka samu gari shi daga littafin Muhammad fala shekul mawaq fa ashekul mawaq to da ya kana kan kadan ihya sunna a a kana karanta eh, sharihin hasiya hasiyatul awal um, adaw ko risala haka sharihin samaran dani kakan ji ana cin mangwaku mangwaku mangwaku to kai kuma baka bi ba waye mangwaku nan ne ake kiran sunan shi masu rubutu ne da suke kiran sa haka amma wancan sun tashi kiran malam ya ce eh ya ce malam Allah Sheikh Mawwaq هذا ما ينبغي أن تكون به الفتوى wannan shi ita mata a yi fatawa da shi wannan shi ya dace malamai su yi fatawa da shi ala tsarikati gina yunus wancan mai gina yunus ne fandor wancan وهذا الذي ذكرنا ونن وندم كاو من عدم حد من نسب جنسا الى غيره wanda jingina jinsi zuwa ga wani jinsi هو مشهور مذهب مالك وقد نص عليه في المدونة ومحل هذا عنده إن لم يكن من العرض وقال مالك رحمه الله تعالى في المدونة من قال لعربي يا حبشي هو إذا إيه يا حبشي أو يا فارسي أو يا رومي صحيح الحق لأن العرب تنصب إلى أبائها وهذا نفي لها عن أبائها سيمتاش مقيده